Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. ana tsaka mai wuya a birnin lagos din najeriya inda mutane goma sha biyu suka mutu yayin da wasu ɗaruruwa suka jikita a yan zanga-zanga a makonni biyu da suka gabata amnesty international ta kira ga hukumomin najeriya da su dakatar da amfani da karfin damce kan masu zanga-zanga ma'aikatar cikin gida ta yi la'akari da ragowa wajen cika aikin kula da wasu gundumomi a nijar dalilin shirya wani taron karfafa kwarewa na wasu wakilan jama'a na doso da maraɗi. Labarin Rashida Bizo wata matashiya da ke aiki wajen yaƙi da COVID-19 ta hanyar wadda kan al'umma shine rahotonmu na musamman. yanzu ga labarin naku dalla-dalla mai karanta ma ma'ada akalla mutane goma sha biyu ne aka kashe ɗaruruwa suka ji rauni a ranar jiya a yayin wani taron gangami a lagos a najeriya kan gallazar 'yan sanda muna kira ga jami'an tsaro da su daina amfani da karfin tuwo kan masu zanga-zanga in ji amnesty international reshen afirka da tsakiya samira dawudu ta wayar tarho a cikin rahoton habibu garba Au euh, A ƙasar Najeriya kwanaki goma sha biyar kenan da ake gudanar da taronin zanga-zanga don neman wargaza taron 'yan sanda. Hukumomi sun ba da amsar su ta hanyar shelanta cewa za a rusa wannan rukunin. Mun samu haɗa ra'ayoyi da dama a Najeriya musamman ma a Lagos. kimanin mutane goma sha biyu aka kashe a jiya ɗaruruwa suka ji rauni mun lura da an fasa kamerori da dama don kada a samu shaida mun yi kira ga magabata musamman ma 'yan sanda da su daina saka ƙarfi da kisa kan masu zanga-zanga wa'anda kawai nuna rashin amincewa ce suke yi ga wannan rukunin 'yan sanda wanda ya shahara sosai saboda laifuffuka da dama da ya aikata a saki mutanen da aka kulle gidan yari. qui ont été arrêtés, que ces personnes-là soient libérées. A jiya da yamma ne aka kawo karshen horo na masu yada labaru kan bunƙasa tattaunawar siyasa da aikin jarida kan rigingimun siyasa a lokacin zaɓuka ta da Maison de la Presse da tallafin Pagod a cewar masu hidimar internet sun amfana da horon mu saurari ra'ayin wasu daga cikinsu a cikin rahoton Musa Hassan. Da dama a cikinmu a nan ne muka samu masaniya kan tasiri da kuma hukuncin da doka ta tanada idan aka yi laifi akan rawaita da za a yi yanar gizo mun samu horo kan yaunin da ya rata kan yanar gizo mun samu horo kan yaunin da ya rata kan ɗan jarida Abin da ya fi birge ni shine shata bayani na banza yana ba mu damar neman gaskiyar abun kafin yada su bisa kan kafofin yanar gizo. Gare ni wata karuwa ce cikin abubuwan da nake yi, kenan zai bani damar kasancewa cikin natsuwa nan gaba. A lokacin zaɓe ya zama wajibi a wallafa labari yadda ya dace, a kula da yadda ake wallafa shi, kar a sake a karkata hankalin al'umma ta hanyar da bata da kyau wannan shine batun Ma'aikatar cikin gida ta lura da wani rauni wajen tarukan wakilan jama'a da kuma sai hancin takardun da suke gabatarwa a cewar wani mamba na tsarin tallafi ga kananan hukumomi da gundumomi domin daidaita wannan rauni sektori 27 ne na gundumomi da kananan hukumomi na yankin doso da maradi suka samu horo a wannan mako ta da taimakon cooperation swiss saidu halidu ya yi wa saidu sanke karin haske magatakarda a cikin komin shina da babban matsayi ya kamata su ma su san da matsayinsu su san da yau su adda nauyin ta yadda komin komai na nan kuma ne surtout ke kun ga yanzu mun lokaci ya gabato na zaɓe duk merori hankalinsu ya koma wurin zaɓe dan dalilin haka nan akwai wasu abubuwa da muka son su gane bayan zaɓe sabin kwansaye da za su zauwa ya zama ko da suka zakwa sun fara shirya musu wuri sun samu sabin dabaru tun ta hwari sun fara kwatanta musu abubuwa waɗansu waɗanda ya kamata su gane Ɗakin kasuwanci ya tattauna tare da mata shugabannin kamfanoni kusan sattin a ranar jiya a nan mai kan kwarewa wajen buɗe kamfani. Waɗannan mata za su amfani da abubuwan da suka koya domin ta yadda kamfanoninsu, ta yadda kuma kamfanoninsu za su iya gogayya ta kowane fani, in ji Madan Larabu Aisata Mosi jami'ar bada horo a ɗakin kasuwancin Nijar cikin rahoton Rukayetu Abdurrahman. Cikin burin bunƙasar da ayyukan mata don samun ci gaba mai ɗorewa na kamfanoninsu da kuma ƙarfafa musu gwiwa na su ƙirƙira da kuma kasancewa masu gasa a cikin ƙasa da ma a ƙasashen waje. A cikin kan duk wani aiki da za a yi in dukkan ma'aikatan ba su da buri ɗaya za a samu matsala fannin ci gaban kamfanonin. Muna kiransu da cewa abin da suka koya yau na ayyukan kamfanoni su yi amfani da shi cikin tsarin gudanar gudanarwar kamfanonin su muna nan ga ganin yaya za mu je mu ga cikin kamfanonin in suna aiwatar da abubuwan da suka koya a zauren 'yan kasuwa kuma wani irin sakamako ne kamfanin ya samu Fassarar rakiya a Rimi, sansanin gamu wuri ne da aka sake tsugunar da waɗanda al'amarin ambaliyar ruwa ya shafa a cikin da'irar birni mai ta biyar na ɗauke da iyalai 660 kimanin kusan mutum dubu hudu a cewar alƙaluman kamfanin dillancin labarai na ANP. Wasu mazauna da abokin aikinmu Olivia Subabi ya yi hira da su sun bayyana ra'ayin nasu kan halin da suke ciki. a barma nan nike mun wajen 300 muke babu dukkan wa'annan ababuwan rayuwa a ƙarƙashin rumfunan zana muke bana muna da kalasoshi isassu da yara da madan da ni kan kaina muna da inda zamu fake kuma gashi mun samu ma lantarki bana a bara babu lantarki daga karfe 8 na dare ya kama sai duhu tun zuwa mu ban ga wani da kunama ta halba ba alhali ko a bara dare ma bayayi da ake samu wajen mutum da take halbawa a kai su asibiti ba mu da abinci ga munan dai ka gani wannan duka matsala ce wancan bangare ana samun ana samun yanzu ko ba haka bane akwai bambanci da yawa ga makwabta muke samun dan abinci mu je mu yi kwaraka wani bin wa'anda suka samu dan wuta suka je suka samu yar dari ko jika sai a gangama a yi abincin da kowa zai ci haka muke gama gwiwa Fasara Gungu Muhammad Antani a ga yankin Doso rubuta yara firamare ajin sai e na jinkiri misalin da ke jan hankali shine makarantar Site Koton Gayadu da ke da yara goma kaɗai da aka rubuta bisa kusa arba'in da ake jira. Bawa Shibkau daraktan makaranta ya yi tsokaci kan wani al'amari a cikin rahoton Fadal Alu. L'inscription da zileb du sai a sai. Rubutun sunayen 'yan aji sai i ya soma sai dai kaɗan-kaɗan ne suke zuwa cikin sabbin ɗauka 42 da biyu da muka tana da rubutawa goma kaɗai ne muka samu muka rubuta. A ajin sai idan ma'aifin yaro ya sa lati na ya kawo ɗansa misali kamar wata guda na lati kai koma bai kai wata guda ba yaron da aka rubuta da lati ba zai cimma abokansa ba hakan zai yi tasiri ga koyon da zai yi dangane da wani lamari yawancin uwa kwayan nasu suna daji cikin gonakai suna jiran su girbi. Kuma ko da mahaifin ma na kusan makarantar wani bi suna sa shakku to dami za su yi shakku. Ƙauyen Faragu yankin Segu a Mali na hannun 'yan ta'adda tun yau da mako biyu a cewar wasu majoyi na wurin jiya da safe al'ummar wurin sun fara rasa abinci kuma yawanci sun fara faduwa rashin lafiya mazauna wannan yanki na kira ga hukumomin Mali da su kama su ƙarshen waɗannan wahaloli wani mazauni na fara bugu da ya buƙaci a saka sunansa ta wayar tarho ya yi wa abokan aikin namu na studio 80 ƙarin bayani. Yan garin na wahala sosai a yanzu da nike muku bayani yawancin iyalin yau ba su da abin da za su ci. Akwai wanda suka kwanta da rashin lafiya ba magani ba a san yaushe lamarin zai daidaita ba. Mutanen sun ce wai za su aje makamai suna son a yi yarjejeniyar sasantawa. Alhali ko ba sa son sasantawar ba za mu iya yarda ba da su yau son muke yan jihadi gaskiya su bar muna garinmu sojawa su komo garin 'yan fara bango don su taimakawa talakawa duk karkara an guje mata. Une ferme o Sahel Experience o Niger en pays Tuarega shine wani sabon littafi da ɗan majalisa Ibrahim Mohammed ya rubuta marubucin ya yi amfani da ƙwarewarsa da ya samu tsakanin zaman daji kiwo da noma da kuma shiga zamani Ibrahim muhammad cikin rahoton Michel Deji. Kabilar bugaje gaskiya ne masu kiwo ne kamar kabilar Fulani Larabawa Tubawa. Amma ban taba sanin wani makiyayi ba da ya komo da zama cikin gari ya nemi komawa cikin rayuwar makiyayi. Hakan na nuna rayuwar makiyayi na da wahala sosai. Tana nisantarwa ga zaman birni inda ba a samun shiga makaranta ba a samun ɗawainiyar kula da kiwon lafiya da sauransu. Don haka wata rayuwa ce daban da ba ta da gami da zamani da muke ciki yau. da nike jira shine wagga 'yan karamar guguwar na samu ta zama koyi ga wasu nasu jaraba sa'ar tasu. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa yarta a cikin anguwan nasu da yake yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shi ne, mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu gabayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Don zusar mu na musamman a Nijar matasa na taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da annobar COVID-19 tun lokacin gano mutum na farko da harbu da cutar a ranar 19 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020. Matasa sun shiga ba tare da fargaba ba a cikin wannan al'amari misalin Rashida Bizu ta ƙungiyar matasan Nijar mai shekaru 22 da ke tafiyar da ayyukan wada kan almajirai a cikin rahoton Habibu Garba. Alfara mai madaidaicin tsayi zuwinta shekaru 20 22 Rashida bizo ta gudanar da aikin wayar da kai bisa ga cutar coronavirus a kan matasa ne ta mai da hankali sosai ta hanyar shafin yanar gizo ne ta soma aikin kanan kuma take rarraba takardu dauke da bayanan matakan kariya da za a mutunta. Rashida na ɗaya daga cikin matasa masu faɗakarwa na kwamitin ƙasa na matasa da kuma farfagandin muryar matasa kamfin in wayar da kan matasa ta yanar gizo na asusun majalisar ɗinkin duniya ga tallafawa wa yara UNICEF. Ita ke kula da bada horo na ingantar da 'yan iskuta na kasar niger Rashida ta ziyarci fiye da angowi saba'in na birnin Yame zuwa ga wayar da kan yara domin kokowa da coronavirus. Yara almajirai su ne gungun da Rashida Bizo ke tunkara. Avec Tare da yara almajirai mun kai takunkumi mun ka raba ma yara masu ƙaramin ƙarfi da kuma yara almajirai. A cikin gari muna gani yara da yawa a kusan ke magami min hanya mun so mu taimaka musu fiye da haka sai dai kashi ba mu da hali zagayen nata anguwar aeroport yara almajirai da malaman nasu sun yaba da shi sosai bari mu saurari malamin allo alfaji bobodo wato halar rashida ga ka mu kafin rashida ta zo dukkan mu malamai mun yi tunanin cewa cikin suratul bakara akwai wani gashi daya shine ke kare mutum da korona. muka yi ta rubutawa muka baiwa almajirai da mutanen gari rashida ta zo ta fi amtar da ni ta kuma koya mana duk dukkan dabarun da ke kare mutum da wannan cuta ta rarraba muna takunkuma mun shi daɗin zowarta ta kanar da mu muna gaida rashida sosai bancin aikin da rashida ke yi bisa ga rigakai da kuma kokowa da allobar jagoran haɗakar kungiyar 'yancin yara na ƙasar nijar kone ya ce tamkar wata mai agaji ce wannan kyakkyawan misali ne na ma'aikaciyar agaji kuma 'yar gwagwarmaya ta gaske ta hanyar wayar da kan matasa akan matakan rigakafin wannan cuta cuta har ma da baiwa wasu daga cikin matasan takunkumin rufe fuska mun ga rashida na tattara kudade ta kashin kanta domin taimakawa bangaren matasa masu rauni sosai kamar yadda rashida bizo ta faɗa sakatariyar dindindin ta zauren shawara na ƙasar niger ga batun yara da matasa sai fa mun ba da hujja da za mu yin takatsantsan ga matsalolin da ƙasa ke fuskanta ta gaida gungun muhammad ɗantani asmana shina da farida mamman ƙarshen labarin namu kenan Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.